Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci 25 da 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niyya. A can kuma si kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa rediyo. Za kuma iya jin mu yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa Amina Bahari Auna. Tare da ni, Zahra Aminu Fage. To jama'a a kowace ranar Talata shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan al'amuran mata zalla. a yau 24 ga watan janairu na shekarar 2023 za mu yi magana ne akan mahimmancin kula da kai musamman ma ga mata wato self-love ko self-care a turanci. Haka yake masu sauraron mu muna tafa da ƙarin bayani. A cikin shirin namu na yau mun gayyato bakuwa domin tattaunawa akan wannan batu. Daga bisani kuma za mu buɗe muku layi domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe. tare da ɓata lokaci ba za mu fara shirin ne tare da bakwar tamu ta yau wato Khadija Ibrahim wadda ake yi wa lakabi da Coach Khadija ƙwararriya ce kuma masaniya akan maudu'in namu na yau wato muhimmancin kula da kai wato self love ko self care a turanci. Coach Khadija barka da shigowa zauren namu a yau. Assalamu alaikum barkanmu da kasancewa da ku a wannan lokaci. Ni ce taku Khadija Ibrahim barkanmu da wanda za mu dinga magana da mata akan yadda za su dinga karuwa a rayuwarsu eh, mai yiwuwa ta hanyar aure ko hanyar mu'amala ko kula da kai ko kula da mu'amala a cikin yanayi na yau da kullum a yau za mu yi magana akan abin da turawa ke kira self-care ko kuma abin da ake kira self-love ko kuma a hausance ana iya cewa kula da kai ko kuma son kai To kamar yadda muke faɗi a kai a Hausance so so ne amma son kai yafi ko kuma kina iya tambayan kanki shin wani irin so take tunani ko wani irin so take so ta yi mana bayani a kai. To a takaice dai son kai yana nufin duk yadda za ki yi ki ki bunƙasa kanki ko ki ƙara ma kanki lafiya ko ta ko mentally yadda ake kira tunanin kwakwalwa wanda kuma emotionally za a ce yaya halayenki suke shin a wani yanayi kike kasancewa cikin farin ciki kike ko yawan cikin farin ciki ko ko kina yawan cikin fargaba ko ko kina yawan um, cikin cikin bakin ciki ko yawan tunani ko yawan sake-sake ko yawan irin abubuwa dai kina yawan tunani wanda yake kila har ki ya kasance kina razana ko kina firgita to duka irin wa'annan alamomi yakan faru da mace a yanayin da self care is low kenan wato kula da kai is low kina iya tambaya kila shin wani irin kula ce baki yi ma kanki ko kuma wani irin kula ce nike miki bayani akai To in kika ci gaba da sauraro a takaice zan miki wannan bayanin. Ku kasance da ni ki kasance da ni duk mu taru mu karu da juna. So na farko abin da nike so ki kasance ki mu gane gaba ɗaya cewa zan yi zan ƙara mai da hankali akan bayanin inda ya shafi motsin zuciya kenan a turanci inda za a ce emotional well-being to ya kike kasancewa a yawan tunanin ki ya kike kasancewa uh, emotions in general shine ya ki suke a cikin tunaninki na ɗaya shin kina cikin farin ciki ne ko kina cikin yawan bakin ciki ne ko kina cikin yawan sake-sake ne ko kina cikin yawan annashuwa ne da kanki wata zaki ga ta zauna ta yi tagumi ba abin da take tunani sai abin da kila tana sake-sake a cikin ranta kila wani ya bata mata rai kila wani abu ne ya bata mata rai shin kila kawai dai abu dai bai mata daɗi ne yake sa ta bacin rai amma a kowane yanayi da muka fuskanci kanmu ta yiwu abu ne ya same mu akwai yanda za mu iya yi mu kasance muna cikin ko godiya ga Allah ko kuma muna cikin yanayin abinda bature ke cewa contentment akwai yadda za ki yi ki nemi annashuwa ko ki neman makanki farin ciki ko kwanciyar hankali ko yalwar zuciya a cikin kowane ma'amala kika samu kanki na san halin yadda muke kila yau da gobe ba zai yiwu a ce ko da yaushe mutum yana farin ciki ba amma ya zama cikin akasarin lokaci kila abu ce abu ne bai miki daɗi ba za ki iya yin haƙuri da zuciyanki ki iya ba ma kanki haƙuri ki iya ɗaukan lamurorin yau da gobe yanda ba sai ya yi miki zafi ba da yawa so na farko abin da nake so ki gane cewa rashin kula da kai ko kuma a ah, rashin self care ko rashin self love duk abubuwan da suke kawo if you are not practicing it misali idan baki yawan kasancewa da irin uh, abubuwa wanda ko kuma cikin yanayi wanda za su yi improving kanki za ki samu karuwa za ki iya samun um, yawaita matsala a rayuwanki ta yiwu kila ki samu bacin rai ki ga kila ki kasa zama da haƙurin duniya ko kuma haƙurin zamantakewa da mutane so kamar yadda na bayani da farko akwai physical self care abinda ake cewa kenan kula da kai ko kula da da nuna son kai a bayyane na gangan jiki misali ta ya zaki ki haka ta motsa jiki abin da ake kira exercise yawan motsa jiki bincike ya nuna cewa yawan motsa jiki yana taimakon mace ta ta fita a cikin bakin ciki ko a cikin bacin rai idan kina yawan exercises akwai wani na'urori ko ko akwai wani akwai wani yanayi da jikinki yake kasancewa wanda zai saki na'urorin da za su je cikin kwakwalwanki su taya ki ki iya tunani su taya ki su iya ki iya zama cikin farin ciki misali in kina zaune kika yi tagumi ko kowa bai sani ba duk wanda ya kalle ki ya san cewa ba cikin farin ciki kike ba so in kika dan tashi kika motsa jiki kika dan nemi abin da zai sa ki annashuwa ko dan fita waje ne kika yi daga cikin gida zaki ga kin kasance cikin yanayin da zaki ga abin da dai zai dan faranta miki rai ko kuma abin da dai zaki dan so zaki iya kallon gajamare zaki iya kallon abubuwa wanda kin san cewa zaki iya dins are all natural abubuwa wa'annan duka kiran Allah ne abun da Allah ya bamu ne kuma duk inda ka je a duniya akwai su so za ka iya kallon halittun Allah kuma za ki ga kwakwalwanki ya kara buɗewa kin kara samun fa'ida kin kara samun kwanciyar hankali kin ƙara samun yalwa da kallon irin wa'annan abubuwa sannan akwai inda za ki iya gani inda za ki banda exercise ki ya zama kina yawaita samun bacci isasshe muna rena bacci muna gani ba abu bane wanda yake da mahimmanci wata rana amma yawan samun bacci abu ne wanda yake gina lafiyan jiki za ki ga kin tashi da ƙarfin ki kin tashi kina cikin annashuwa ba za ki ga da wuya ki samu bacin rai in dai kika samu bacci ya ishe ki ko bacin rai kika shiga ciki ki samu ki kokarta at least ya kamata mace tana samun awa bakwai tana samu tana huta kwakwalwanta tana bacci mafi akasarin lokaci mu mata muna ba ma kanmu aiki da yawa ta yiwu kina da yara ne ta yiwu kina da hidimomi ko sana'a ce ko aikin gida ne wanke wanke aikace aikace ya sa kikin baki samun isasshen hutu sai ki ga kin samu cikin damuwa yau da gobe baya na ciwo kasusuwa sun fara ansawa kuma duk kila kila ba kai arba'in ba misali a yanzu idan mutum yana iya kula da kanshi ko mutum ya wuce hamsin ya kamata mutum yana ƙara yin abubuwa yana cin abubuwa yana samun bacci yana samun hutu ki yawaita ki yawaita natsuwa kina samun hutu yadda jikinki zai huta da kyau na uku kuma ki dinga yawan cin abinci mai kyau abincin da zai gina miki lafiya abincin gargajiya wanda muka sani yana gyara jiki ki dinga neman abinci wanda yake da na'ura masu gina jiki kakire na kayan ganye kakire rena kayan kayan Um, ya zan kira su kayan dai da suke abinci wanda muka sani yana gina jiki akwai kayan marmari fruits da vegetables yana da kyau mu mace tana samun irin wa'annan abubuwan saboda gina jiki that is part of self care sannan kuma bancin haka nan akwai abin da ake kira social well-being wannan zamantakewa ce tsakaninki da mutum ko ko tsakaninki da waɗanda kike ta yiwu kina gidan iyayenki ne ko kina gidan miji ne ko kina gidan yan uwa ne yanda kike ma'amala da mutane wurin aiki duk wannan abin yana shafan lafiyan jikinki ta yiwu shin yau yana baki farin farin ciki duk yana gina jiki ne bincike ya nuna cewa mutane masu yawan fada suna yawan bakin ciki suna yawan zama cikin kunci da mutane yana gajarta zaman daɗin rayuwa don sabida sai ka tashi da ciwo sai ka tashi yau zuciya ya buga sai ka tashi gobe ciwon kai jibi a ce faduwan gaba duk wa'innan abubuwan yana kawo ma mace matsala a cikin jiki saboda haka ki zaman to kin iya zama da zamantakewa da mutane ko kishiya ce ki daina yawan faɗa wani abin da bai shafe ka ba ka shiga ciki akwai abin da kuma mata muna son control akwai bambancin abin da za ka iya control abin da nake nufi da control ina muna son mu yi mulki misali akwai abin da kake iya yin mulki a kai akwai abin da ba za ka iya yin mulki a kai ba to abin da kika san ya shafi abin da za ki iya yin mulki a kai yawan eh, tunaninki ba wanda zai tusa miki wani tunani sai tunanin da kika ga dama yi in kika shiga cikin damuwa ba su wani za su shiga cikin damuwa misali kai ne za ka shiga cikin damuwa so ka cire damuwa a ranka ka yawaita yin tunanin abin da za su kara maka da kin fuskanci cewa kin fara shiga damuwa ki yi maza ki canza tunanin ki tuna abin da zai sa ki farin ciki ki tuna abin da zai baki kwanciyar hankali ko da a ce abu ne wanda bai faru ba amma kina zato zai faru ko kuma kina tsammani ko kuma kina ma so ki ya faru ki dinga yawan sa shi a cikin shi ake ce ma hope shi ake ce ma um, kina kyakkyawan zato ki dinga yawan kyakkyawan zato kafin ki dauki abin da zai zama negative always have positive thoughts positive thought shine kyakkyawan zato shine zai kara gyara miki lafiyan kwakwalwanki kuma shine zai kara saka miki na'ura akwai abin da muke muke saki a cikin jikinmu wanda in ka saki irin wa'annan abubuwan za ki ga automatically kina jin daɗi kina cikin farin ciki Jama'a masu sauraro har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Za mu koma zauren namu domin jin ci gaban tattaunawar. Na gaba kuma abin da ake kira intellectual. Intellectual well-being shine shine misali wato karatu ƙarin karatu ko ƙarin ilimi. Kaki yawaita zama yanzu mata koko yawanci akasarin mutane ko matasa ne ko matan aure ne zaki ga yawanci muna latsa-latsan waya muna hira muna gulma muna irin abubuwan da kila bai ma shafe mu ba ko ba zai kare ki da wani abu ba duniya da lafiya kar ki zamo irin mace haka nan ki zamo irin mace wadda in dai ta zauna kin jawo littafi kina so ki karanta kin saurari rediyo irin wa'annan programs din ko wa'annan shirin da za su kawo miki ci gaba shi za ki iya zauna kina saurari? kina samun ci gaba a rayuwanki abubuwan duk inda za a nemi ilimi za a samu karuwa ko na sana'a ne ko na zamantakewan aure ne ko na mu'amala da mutane ne ko na aiki ne ko na abin da ya shafi abin da zai kawo ci gaba a lahiranki duk irin abubuwan da ya kamata mace na gari ya kamata tana zauna tana saurara kenan amma muddin kika ce yau za ki tsangwami wannan yau za a yi gulman wannan wannan zani wa ya daura a a dinkin gida makota a a yau talabijin an yi irin irin kallon da ba zai kare ki da komai ba to kin ga za ki shiga cikin matsala amma da duk kika ce in kika zauna za ki yi tunani shin yau me zan koya ya kasance mafi akasarin lokaci ko kina neman ilimin addini ko kina neman ilimin boko ko kina neman ilimin kasuwanci ki dai nemi abin da ya kamata ki yi ya ki samu ci gaba a rayuwarki. ki cire harkan kishiya yau ta yi min kaza a'a yau kawa ba ta yi min daidai ba a'a yau ma'adashe bai yi daidai ba Ko wani lungu aka nema kila da ke ake yi ana jan zance ana bi ana cewa wane ta yi kaza wacce ba ta yi kaza ba ki cire kanki a cikin irin wa'annan mata mu zama mata na gari mu zama mata wanda za a yi koyi da mu mu zama mata wanda mu sai mu yi jarumta a cikin abubuwan wanda za su kawo mana ci gaba da ke da 'ya'yanki da al'umma gaba daya sai duk mu taru mu girma mu taru mu samu ci gaba mu taru mu ƙara bunƙasa amma muddin kika zama lalura ga kanki na farko kika zama lalura ga wasu waɗanda suke zama tare da ke to shikenan kuma abu sai a taru a ruguje kuma abin sai ki ga ba a dinga a sha da mutum nagari ne ba abin da za a yi kai da ni ba ne. ko da ni da kai kaina kai yau ko cikin damuwa kika shiga ba ma ki ba kin sa wasu cikin damuwa dan saboda misali in gangan jikinki baya da lafiya dole ya shafi wasu yau dole ya shafi yaranki dole ya shafi mijinki dole ya shafi iyayenki so muddin ya zama ya zama responsibility a kanki kenan ya zama wajibi a kanki ki ɗauki nauyin kanki ki ɗauki nauyin halayen ki ɗauki nauyin abubuwan da zai kara miki farin ciki a rayuwanki don saboda it gives you one less problem in the world intellectual na gaba kuma akwai spiritual well-being yawanci ya dangane ya kake ibada ya kake ma'amala da da yaya ibadanka take ga Allah koko ga yadda kake ci gaba da kowa yana da addini so ya kake yin naka addini ya kake natsuwa ya kake iya kwantar da hankalinka to amma kake manta da farko da na fara magana na ce zan kara mai da hankali akan emotional so yaya za a yi mutum ya zama emotional well-being in shi is very good don saboda shine na farko shine wanda yake ciki babu wanda yake gani a waje babu wanda ya san tunaninka kuma shine ginshikin inda mutum zai fara iya kula da wasu abubuwa abubuwan that is within your, your control shine zaki iya juyawa ya zama yanda babu wanda zai iya sa miki tunani sai tunanin da kike yi babu wanda zai iya sa miki haushi sai in kin ga daman jin haushi ba wanda zai iya tusa miki bakin ciki sai idan kin tusa ma kanki bakin ciki iyaka wani yayi abu amma ya danganta daga in kin ga dama abin ya baki haushi ko kai ya baki haushi misali yanzu kina zaman ki sai wata ta zo ta taka ki misali to ya rage naki ki ji haushi ko kuma ki kalli abin ki ci a'a bata sani ba ne ko kuma ki kalli abin ki ci a'a lallai ma wannan rainin wayo ne to sai na yi da ita to daga nan kin fara sa kanki bakin ciki amma idan ka zama wanda to kila kana yawan mutane uzuri kila in ka ga kila za a rena ka ba wai komai kuma a ce kowa ya dauki shara ya ki zama juji ba amma ya zama to kin iya mu'amala wane wane kin taka ni kila misali mm, bata sani ba ne sai ta ce wacce ki yi haƙuri kila misali kuma ta sani da gangan take yi sai ki ce to wacce da fitina ta zo ni kuma yau na ɗau alwashin ba zan yi fitina da kowa ba mene baki siya ma kanki zaman lafiya ba to bai fi miki ba to da akan ajiku yau ajiku yau tasha ajiku yau kuna yi ajiku gobe kuna yi kin ga to zai samu za a samu matsala to in dai har kika iya haka nan to misali ma in kin ga dama ma ki dau mataki akwai mataki wanda zaki iya dauka wanda ba sai ranki ya bace ba kuma ko da a ce ranki ya bace din akwai yanda zaka yi ka nuna ka fahimtar da mutane cikin natsuwa cewa to ranka ya ɓace ba tare da ka ba mu kanka gajiyarwa ba misali kila kin yi da ita kin gwada mata cewa lalle lalle abin nan da kika yi bai miki daidai ba amma kuma ba wai bayan nan bayan ta tafi ba ki je duk inda kika zauna ai wace wace ta taka ni kuma bai min daɗi ba to daga nan kuma me kika sa ma kanki in ba damuwa ba tun da dai wannan da kika yi fada da ita ta riga ta wuce in kika koma kuma abin ya hana ki bacci ke kika dora maka ki lalura ita ta riga ta wuce to mafi yawancin idan wannan kawai misali na bayar amma in muka dudduba a rayuwar mu daban-daban za ki lura cewa mun dauki matsalan wasu mun dora ma kanmu mun dauki matsalan yara ko na wata mun dora mu kanmu ko na wata kawa kin damu da ita eh kin damu da ita but then you shouldn't worry akwai bambancin inda mutum zai iya taimako da kuma inda mutum zai iya sa kan shi cikin damuwa e ya kamata mu gane wannan bambancin don sabida muddin ka shiga damuwa wannan matsalan taka ce ba ta wanda ka shiga damuwa a dalilin shi ba kila ya yiwuwa zaman aure ne sannan na gaba da haka idan za ki yi mu'amala da da abun da ya da ya shafi motsin zuciyanki dai that is your emotions ya kamata ki san cewa na daya dole wasu za ki bata musu rai kuma dole za bata dole wasu za su bata miki rai kuma kima dole ki ki bata ma wasu rai so ya kamata mu koyi zamantakewa na biyu kuma ya kamata mu san cewa wata rana gudun zuciya sai mun yi ma kanmu taka tsantsan na gudun zuciya sai mun iya yin uh, kanmu bari ba wai dole kowa zai iya bacin rai zai iya samu bacin rai amma kakki bari ya wuce gona da iri har yanda zai taba lafiyan ku jarabawa na iya zuwa mu kowa me zai same ki in jarabawa ta same ki ya ke yar uwa ya kamata mu dauki abu da sauki a rayuwa na uku kuma ya kamata ki ba ma kanki um, akwai abin da ake ce ma self confidence ko kuma ki ba ma kanki wannan um, believe in yourself na farko kenan abinda zaki gane cewa duk da zaki kina iya yin kuskure kuma kowa kuskure kowa yana yin shi kakki ji tsoron kakki kyamaci kanki kakki ga a wacce ta fi ki kaza ko kowa na ya fi ki kaza ko kowa ya fi ki kowa da lokacin shi ki fahimci haka kuma ki bi naki ki diba rayuwanki ki yi focus on yourself ki daina hada kanki da wasu shi yake jawo um, shi yake kawo kiyayya shi yake kawo hassada shi yake kawo abubuwan da za su yi ta gudana a zuciyar mutum har ya sa maka damuwa ki yi naki ki ya zamo a rayuwanki kina da alƙiblan inda kike tunani za ki je ba wai duk wani abin da wani ya yayi bane kike tunani a'a ke ma sai kin yi ba kuma duk wani abin da gyalar da wata ta yafa bane shine zai miki kyau dai mu koyi tsayawa iya daidai yadda Allah ya halicce mu ba wai don fatan wani ya yi fari sai ma ki fari ba ba ki da gashin wane ki ce ki yi kitson wacce to ki raba kanki da irin wa'annan abubuwan saboda ki samu kwanciyar hankali a cikin zuciyarki sannan akwai kuma mutanen da once ka lura cewa wa'annan mutanen ba karuwa za ka yi da su ba ka yawaita keɓantan kanka da su tun ba kawaye wanda ba za su kare ka da komai ba akwai wa'in mutanen arziki akwai mutanen da suke da suke da suke zama alkhairi a gare mu wa'annan irin mutane ya kamata ki jawo kusa gari ki ciki kuma zan kara cewa mutum ya dinga kyautata ma wasu yana kara dan saboda kyautatawa yana zuwa alkhairi yana zuwa da abun farin ciki ne in dai kana yawan kyautatawa ko ba na kuɗi ba kawai in kana da hali kai na kuɗi in baka da hali kyautatawa na hali misali yau ko murmushi kika yi ma wata yar uwarki kun haɗu a asibiti ko kun haɗu a kasuwa ko kun haɗu a wani wuri na mu'amala a islamiyya ne ko a wani wuri kuka yi mu'amala ta mai kyau zaki ga farin ciki ya kama a'a wani wace magana mai daɗi magana mai kyau in za mu iya yi ma junanmu za mu ga abubuwa da yawa sun sauwaƙe ma junanmu yawan buɗe baki mu faɗi alkhairi za ki ga abun yana bin ki za ki ga mutane suna son zama da ki mutane suna yawan son ma'amala da ki don saboda za a shaide ki kuma daga haka nan zai ƙara miki farin ciki wani duk inda aka zauna da ita za a ce za a ƙaru in kina da wani ilimi ne ko min ƙanƙantan yaya yake yau shin kin iya girki ne ko kin iya addini ne ko kin iya wani abu ne kula da yara yara ne ko kin iya takalmi ko wani abin nan da zai karu da mutum da duk kika zauna ki dinga yi mata shawara na arziki na kwarai sai ki ga abin ya karu samun ci gaba madalla yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe muku layi domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za ku kira ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. To madalla masu sauraron mu da fatan dai kuna jin daɗin shirin muna tare da Khadija Ibrahim Kot ah, barka dai da shigowa wannan zaure namu a yau kin yi mana bayani sosai akan mahimmancin kula da kai musamman ma mata to ni ina da tambaya a nan tambaya ta nan ita ce yawanci mu mata za ka gani in ka tashi da safe kafin kai hidiman gida in aiki ne in kasuwanci ne kafin dukka gama waɗannan ka ce oh bari na ɗan warewa kaina ɗan lokaci da zan ɗan huta sai ka gani har dare ya yi ma baka samu wannan lokacin ba to ta ya za a yi mu mata mu samu mu dan tsara yadda za mu tsara rayuwar mu dinga dan warewa kanmu wannan lokacin barka zahra'u yawa barka dai kuma ina farin cikin kasancewa da ku akan wannan layi voice of america to na gode kuma da batun tambayan hmm. ya za a yi mata su ya kasance muna ware wani dan lokaci kin san ya kamata duk abin da muka ba muhimmanci mm. ya kamata ya zamo muna daukan shi da abu mai akan a bisa abu mai muhimmanci so ba zai kashi ware kamar ko da minti goma ne mm. in kika tashi da safe ko da minti biyar ne ko minti goma ki samu ki samu wuji ki zauna a gaya ma yara cewa su dan baka mama ni mm. kamar mama tana bukatan dan minti goma ko minti goma sha biyar eh. da za ki zauna wannan lokacin kawai ko da kake wani aiki ko da a ce za ki dinga kallon sama ne hmm. at least kin samu hutu ko bacci za ki yi ko da wani abu yara kuma suna zuwa eh, makaranta mun samu mun samu kira da na farko mun samu kira da farko da wa muke magana eh. assalamu alaikum wa alaikas da wa muke magana Ibrahim mai wankin hula a garin mai gode a Kimba jihar Niger. Malam Ibrahim eh, yau dai ka ji muna da bakuwa a zauren namu kuma muna tattaunawa ne musamman akan al'amuran da suka shafi mata kuma tana yi mana bayani akan muhimmancin kula da kai. Kana da wata tambaya ne? eh to ba dai tambaya ba sai dai ba da shawara kuma muna ma babban bakwa barka da zuwa wannan filin na biyu su a domin saboda lalle wannan banin da suke abu ne mai kyau saboda kula da kai abu ne mai mahimmanci da sosai a gaske amma yana da kyau a kaman su mata shawarar da nake ba su ya kasance idan gari ya waye su rika tsaya suna tsara aiki za su kashin saukin a rayuwarsu amma sai ka ga mafi yawanci sai a zauna a ta yan firarraki haka da sauransu ga aiki a gabansu ba za su mai da hankali a kan shi ba sai lokaci ya riga ya kuri ga ana ta aiki kuma ta zan wahala shawarar da nake ba 'yan uwa mata kenan. To mun gode Malam Ibrahim. Ina godiya da wannan ƙarin bayani. Kin ji dai me Malam Ibrahim ya ce. Ya kamata eh. mata mu dinga dan samun eh, tsatsara ayyukan mu. Arja barkan ku da lasariya. Yawwa barka dai da wa muke magana. Sunana Murtala ina kiran ku da Kaduna a tarayyar Najeriya. Yawwa Murtala muna jin ka. To gaskiya mun ji labarin ita ko bayanin da ita dakta ta yi mana kuma to abin da nake kara dai ba da shawara shine cewa mata su gaba da kula da kansu misali ka tun suna kananan su ma ana kula da to kamar dai mun rasa murtala to muna jinki eh, coach khadija me zaki kare mana eh, bayani akai me zaki kare mana haske Ok, to bayanin da zan kara yi wani wani lokacin za mu ga kaman ba zai yiwu ba kamar ba zai yiwu a ware lokaci ba. Mm. Amma in dai kika bi akan tsari ya zama kina da lokacin komai ya zama kina da lokacin da za ki iya warewa na yin abubuwa wannan zai taimake ki na bin tsarin yadda za a yi ki kula da kanki ki kula da iyali ki kula da yara mm. kuma ya kama yadda kike kula da su su ma suna kula da ki so kina samun kulawa ke ma kina samun kina kula da mutane a mm. takaice dai karin bayanin dai da zan kara yi kenan game da tambayar da kika kai farko. yawa akwai inda kike cewa yana da kyau eh, mace ta zamanto cewa kullum akwai yaushe ta mai kyau ne to eh. ta yaya za a ce koyaushe irin ba in ka dan samu bacin rai ka ka zama koyaushe kana da positivity kana da tunani mai kyau. ok to a bayanin da na yi positivity ko kuma yawan tunani ne kyau mm. ba it's not the absence of anger ko kuma ba wai ya kasance gaba ɗaya ba za ki iya shiga cikin bacin rai ba mu ɗan adam ne mun sani mm. dole ki shiga cikin mu dole wani ya bata miki kuma dole bata ma wani ko mm. kuma dole ki shiga cikin yanayin bakin ciki amma abin da za mu duba lura da shi cewa kai ya zama ki da wama a cikin wannan halin kai ya zama yau kina ciki gobe kina ciki dan abu ya bata miki rai accept it hmm. abu ya ba ya zo ya bata miki rai amma kuma ba wai ki ta dingina ki ta koma cikin ranki ya zaman to kina iya sanya ranki hmm. kina iya sakin abu ya wuce you can be able to let it kuma idan abu ma ya bata miki rai ya kasance kin nemi dalili because there is always a root cause kin nemi menene ya sa kika shiga cikin wannan yanayin hmm. in kina iya ba ma kanki wannan magana kina iya ba ma kanki wannan shawara sai ki ga abubuwa sun zo miki da sauki sai ki ga kin iya mu'amala da kan kin iya mu'amala da mutane dan saboda kafin ki yi magana da kowa in kika tashi da safe ko kuma kafin ki magana da kowa dai a rayuwar to eh, coach Khadija um, gashi dai ana daga mana <laughs> hannu lokaci yayi halinsa amma dai za mu sake eh, gayyato ki wani makon mai zuwa domin ki kare mana bayani da karin haske akan muhimman batutuwa da suka shafi mata mun gode. Masu sauraronmu da haka muka ka ƙarshen shirin namu na yau a madadin wadda ta daidaita mana sauti wato Julie Lazarus Gresham ni Zahara Aminu Fage daga nan birnin Washington DC da abokiyar aikina da ta na gabatarwa Amina Buhari Auna muke sallama da ku huta lafiya.